Kai abba duk wannan kayan bedege akwati sai ka ce lefe sai ka ce lefe kawani kawani kawani jini na siya Allah na hawaii an tashi to wayo Allah dole mu yi lokaci ya yi Allah ya fiye na ci mace rige da aka ba da ko da sauran rige kai Allah zan ko ba su ba an shi ba shi ya fito da kuɗin a gani in dai da gaske ne ai ba wai ba ne ah, ai ba fi na man ba wallahi wallahi ba nan